عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فهنا عمم المغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد أي ذنب أي ذنب أي ذنب تاب منه فمن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له ففي آية التوبة عمم وأطلق وفي تلك الآية خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق أو يجوز ألا يعذب بذنب فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة فلا حسنات فلا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر البعض دون البعض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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفر همشاك ما لم شيء مسلم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وان دا يرسل هجرا منذ صلى الله عليه وسلم أنا دشكرا قريبا قيد عشرين دا تقص أيوكما وان نشيني مجلس منا نقوم شاترا وانا للتافي إذا ما أمنت ba gabar da ibn taymiya yake magana a kanta ita ce gabar da take magana ko take bayani akan wato kashe-kashen waliyai ko azuzuwan waliyai wanda ya ce azuzuwa biyu ne rak babu na ukunta. wanda aka ce wane waliyi ne to ko da ya zama cikin aji na ɗaya ko aji na biyu amma sauran azuzuwa duk da aka ƙara wannan ba sa cikin da'irar walittaka sai dai cikin wani abu daban amma a da'irar walittaka dai wacce Allah ya ta'arifinta a cikin alqur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun to gida biyu ne kamar yadda ibnu taymiya yake wannan bayanin yana fassarar fadar Allah madaukakin sarki ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ابن تيمية هنا قشم بكم ونن آية wacce ita ma tana daga cikin ayoyin da suka yi bayani akan kashe-kashen waliyai wato akwai as-sabiquna as-sabiquna akwai kuma ashabul yamin as-sabiquna sune waliyai na ƙoli annabawa duka suna ciki sannan sahabbai suna ciki to sannan kuma ashabul yamin sauran mutanen kirki mutanen ƙwarai waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai suka guji ayyukan da ba na ƙwarai ba suka zo da ayyukan wajibi suka kauce wa ayyukan haramun waɗannan suna cikin ashabul yamin duk da dai ba su ƙara da ayyukan nafilfilu ba ta fuskar ibada amma dai sun kiyaye abin da yake wajibi sun kuma guji abin da yake haramu waɗannan su ma suna nan cikin ajin waliyai sai azzalimu li nafsihi shine waɗanda suka haɗa aiki na kwarai da wanda ba na kwarai ba khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim waɗannan su na uku kaso na uku suna da wani yanki na walittaka in aka yi maganar imani da taqwa to suna da aslul iman suna da tushen imani imanin da zai bar su a cikin musulunci da zai sa a ci gaba da lissafa su a matsayin musulmi suna da shi domin sun yarda da al sitta na imani al'imani billahi wa mala'ikati, wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa wal qadari khairihi wa sharrihi sun yi imani da waɗannan Ginshikan imani guda shida duk da cewa ta fuskar ibada suna da sakaci akan abin da yake wajibi wani lokaci su yi sallah wani lokaci su zo su ƙi wani lokaci su so abin nan su yi wasa da azumi su yi wasa da haƙƙin da yake kansu na dukiya na zakka da sauransu ko kuma su gansu ana a same su cikin ayyuka na barna a sami yana shan giya ko yana zina ko yana sata amma dai waɗancan abubuwan imani ɗin guda shida yana nan da su bai ta samuwar Allah ba ya yarda da sifofin Allah ya yarda da kadaitakar Allah baya shirka a cikin sha'aninsa ya yarda da manzanni duka a manzanni ne na Allah Allah ne ya zabe su ya aiko su ya yarda da tafai ya yarda da mala'iku ya yarda da lanar lahira ya yarda da kaddara bai samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan ba kaga yana da aslul iman tare da shi to tunda kuma walittaka ɗin nan imani ne kaga yana da wani bangare na walittaka amma ko ba za ka ce da shi na waliyi bane ai kiran mutum da sunan waliyi wato wani abu ne na yabo san da ka ce na waliyin Allah ne a nan ba zai yi ba kuma a ganshi a gidan giya a mutumin nan da kake ce waliyin Allah fa. <laughs> an tsaya zo nan fa yana ta bige-bige fa kaga mutane sai su yi ba dan kalmar waliyullah akwai yabo a ciki ashe kaga man haqqaqa al-iman wa taqwa ne wali wanda ya zo da imani da taɗawa cikakku wannan shine wali amma kuma yana da wani ɓangare na warkaka tunda yana da wani tsofani na imani wanda ya ci gaba da riƙe shi a matsayin mumini bai fita bai zama kafiri ba to shi ne ibnu taymiya ce wannan ba za ka sa su azzalimu wani nafsi ba za ka sa su cikin ajin waliyai ba amma su ma dai karshe al'amari za su shiga aljanna tunda wasu na da wannan abu na imani a zuciyarsu ko da sun shiga wuta an yi musu horo an azabta su gwargwadon laifukan su to akwai ranar da kuma ubangiji zai shigar da su aljanna domin ƙarshen ayar haka ubangiji ya nuna da ya faɗi waɗannan ukun duk gaba ɗayan su ya faɗi eh, abin da ah, minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah a gaba sai ce jannatu adnin yadkhuluna shi yasa malamai suka ce wannan aya ta fi kowace aya sawa rai amma ne wato tana da rai aya mai kwantar da hankali muka faɗi ma kaga daga cikin hikimar Allah sai aka ma fara da azzalimi shi wanda yake zaluntar kansa sai aka fara da shi dan kada ya fidda rai aka kuma jinkirta as-sabiqu bil khairat dan kada wannan ya ruɗe shi ya ji cewa ai su sun isa don haka dole ba su shiga aljanna kamar yadda suke cewa ha mu wuce aljannan ba to wanda zai ce ya wuce aljanna ya wuce ta to ka ka fita daga aljanna eh ka wuce ka yi wani guri kuma daban saboda haka babu babu wani gida fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to ba ka cikin fil jannati tana cikin fis sa'ir to ne ibn taymiya yake cewa kaga anan a cikin wannan aya akwai raddi akwai raddi ga mutanen da suke da aqidar murji'a da waɗanda suke da aqidar khawarij da mu'tazila masu aqidar murji'a sune waɗanda suke ganin in dai tana da imani to duk tabargazar da kai wannan ba za su cuce ka ba su a gurin su Allah zai iya sa kowa aljanna duk sabansa wanda wannan yana rushe wani sashi mai yawa na alqur'ani alqur'ani ya nuna cewa akwai ɗan aljanna akwai ɗan wuta ga su ɗan aljanna ga su ɗan wuta akwai ayyukan ɗan aljanna akwai ayyukan ɗan wuta akwai waɗanda za a sa su aljanna suna suna jin daɗi suna godiya akwai waɗanda za a sa su a cikin wuta suna nadama to in ka zo ka ce kana yi in an tashi lahira ma duk kowa ma Allah ce duk ya fasa duk ya shigar da su aljanna kaga anan duk ka rusa wannan sashi wannan ayoyi da suka zo a alqur'ani duk ka rushe kaga wannan kuskure sannan kuma kana kwadaitarwa da ziga akan sabawa Allah dan wanda zaka ce kawai ka je watakila ma duk abin da ma zaka yi dai ma kawai ka je kai la la la tadurru ma'siyatu ma'al iman ko la yadurru ma'al al-iman ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a a ce in dai ka yi imani to saba Allah ba zai cuce ka ba kamar yadda mutum in yana da kafirci to da'a ba ta amfane shi ba a kawo maka wannan falsafar a kawo maka wannan wayan da dabarar sai ka yadda to waɗannan ayoyi suna ƙaryata haka ayoyin da ibn taymiya ya kawo a baya musamman fadar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafarta ma wanda zai yi shirka da shi amma yakan gafarta ma abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so kaga anan ubangiji ya nuna akwai waɗanda ba zai gafarta musu ba ya riga ya gama hukunci a kansu haqqat kalimatul azabi alal kafiri waɗannan kawai ya mutan ubangiji ya yi hukunci su la yaghfiru ba zai gafarta musu ba kaga ka zo ka ce da su ta yi ma da a ce ku shiga aljanna kaga ka rusa wannan magana ta ubangiji sannan ba su saban Allah ubangiji ce zai gafarta ma wanda ya so abinda bai kai shirka ba kaga na farko sharaɗi biyu yasa laifin kai ya kai shirka to zai gafarta masa sannan kuma in ya san ya so ya masa gafara don kaga akwai sharaɗi na irin laifin da za a gafarta wa mutum kai ya kai matsayin shirka wanda za a iya gafarta masa sannan kuma ba kowa ne gafarar za ta shafa ba sai waɗanda Allah ya so ya zaɓa su zai wa gafara kaga kenan ubangiji ya nuna zai iya zai azabtar da wasu zai yafe ba wasu a ba duka zai yafe ba zai azabtar da wasu zai kuma yafe ba wasu shi yasa a can Allah yake cewa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'azzibuhu wa imma yatubu alayhi kaga akwai wadanda za a yi wa azaba akwai kuma wadanda za a yafe masu to shi ne ibnu taymiya yake cewa qad dalla ala fasadil qawli ta'ifataini qawlullahi ta'ala fil ayataini min kitabihi daga cikin abin da ya nuna barnar ko bacin faɗar maganganu wato maganar wasu ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyoyin nan guda biyu wato ƙungiyar kawarij da mu'tazila a gefe guda da kuma ƙungiyar murji'a su mu'tazila da kawarij aqida su shine duk wanda ya saban Allah to in ya shiga wuta ya shiga har abada ba zai fito ba kaga sun yi hannun riga da murji'a murji'a sun jefa shi aljanna duk saban sa da zai yi sai kuma waɗannan da suka jefa shi wuta suka ce ba zai fito ba ala sunna suka ce a dukkan ku ba kan gaskiya kuke ba ku da za ku jefa shi aljanna ba gaira ba dalili haka kawai kaga kun saba ayoyi da yawa na alqur'ani cikin mutun yayi laifi ubangiji yana iya gafarta masa amma akwai kuma waɗanda zai iya zai azabtar da su ku kuma da kuke cewa in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada kuma nan kun saba wa nasu domin ubangiji ya nuna zai gafarta ba wanda ya so shi yasa ibnu tabi'a ce wa qad dalla ala fasad qawli ta'ifatayn wato qawli Allah ta'ala fi ayatayn min kitabi ubangiji ya faɗi waɗannan ayoyi biyu a littafin sa dukkan su a cikin suratul nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima akwai kuma wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida ubangiji yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafarar ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so sai mala ce fa Akbara ta'ala annahu la ya yaghfiru shirka Allah sai ya ba mu labarin cewa ba fa ya gafarta shirka wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu liman sha, sai kuma ya labarta mana cewa yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so Wala ya ولا يجوز أن يراد بذلك التائب to anan ba ba wanda ya tuba ake nufi ba kamar su mu'tazila da khawarij da Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai suka ce liman taba kaga kenan in mutum ya mutu yana saban Allah kawai sai ya tafi sai ya tafi ta in dai bai tuba ba a gurin sai ya tafi ta suna suna ta tayu ya zama yana da ayyukan kwarai da suka rinjayi laifinsa ga laifin yana nan amma kuma yana da ayyukan kwarai saqulat mawazinuhu wannan fa isha ishatin rafiya fa ulai kawul muflihun wannan aljanna zai tafi kaga bai tuba din ba dan ya tafi da laifin amma kuma ayyukansa na kwarai su suka yi yawa su suka yi rinjaye kaga ya tafi aljanna ta yi ya shiga cikin ceto ya shiga cikin waɗanda Allah Allah zai bada damar a cece su ta yi gafara ubangiji ta lullube shi kamar hadisin da ya tabbata a cikin bukhari kuma da Allah zai kawo shi ya ce hal ah, ah, ah, arafta zamba kaza hal arafta zamba kaza yana gaya masa laifi iri kaza laifi iri kaza shi kuma yana tabbatarwa eh ya ubangiji nayi eh nayi nayi nayi har sai ya sakankance cewa kawai shi daga nan sai wuta sai ubangiji ce na gafarta maka na sitince ka yadda dai maka a duniya kaga nan gafara Allah ce ta ainihin shafe shi gashi ya jera laifin inda ya tuba ba za a je ana kuma masa lissafin laifin da ya tuba ba laifin da ka tuba a maka lissafin sa a ce kayi kaza fa kayi kaza kayi kaza wannan ka riga ka tuba kamar mutum ne da ya laifi aka yi shi kotu aka hukunta shi ran da ya wani laifin aka yi shi ba a tawo masa da na baya a ce ai cikin laifukan ka akwai laifi da kai kaza kaza kaza wannan ayan gama hukunci sai ya riga ya kare to duk abin da ka riga ka tuba shi na wanda ya riga ya tafi ba a kiranta a a ce yi laifi kaza yi laifi kaza sai wanda baka tuba ba don haka cewar da suke wa tsiru ma dole zalika liman ya sha liman taba mala yace wanda ba daidai bane kara liman taba ka ce ma dole zalika ga wanda ya tuba ake nufi a'a ba haka ake nufi ba yace wa ma dole shirki yawa yace yuradu bi zalika ta'ib kama yaqulu man yaqulu min al-mu'tazila kamar yadda wasu daga cikin mu'tazilawa suke faɗar haka li anna shirka yaghfiru Allah liman taba domin in ka kawo liman taba a ƙarshen ayar to ka rushe ayar ka rushe farkon ayar kuma domin cewa Allah cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yace baya gafarta ai shirka da shi ko wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so to sai na gaban sai ka ce ga wanda ya tuba Ah, to in shirkar ya tuba Allah ba zai gafarta masa ba zai gafarta masa ashe kaga in an tuba babu magana kuma la yaghfiru an yushraka bihi a ka zo ka ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi liman taba ba za ka kara liman taba anan ba saboda wanda ya tuba ba maganar kuma ya tuba shikenan ba za a ce ba za a yafe masa ba yace san ubangiji yana yafe ba wanda ya shirka in ya tuba yace ya daina shirka shi yasa duk wanda ya shiga musulunci ya tuba muka ce tubabbe ya tuba ma'ana ya bar shirka ya nadama akan abin da yayi yanzu ya karɓi musulunci manya manyan sahabbai da a cikin shirka suke suka dawo suka karɓi musulunci haka sun tuba ubangiji yana yafe musu da haka kaga a zo a ce kuma wa yakfiru ma duna zalika liman yasha'u a ce liman taba to me bambancin wannan ma duna zalika da shirka kenan zai ba bambanci tunda liman ya sha'u nan ga wanda ya so shin akwai wani laifin da za ka yi kankani in ka tuba a ce sai an so a yafe maka ai ko shirka ce kai ita ce tafi girma ana yafe maka bare kuma wanda bai kai shirka ba a ce a ko ka tuban ba lallai a karɓi tuban ba mala ce wannan wannan tawilin ba zai samu karkuwa ba wa ma duna shirki abinda bai kai shirka ba yaghfiruhu Allahu aidan litta'ibi Allah yana karbar yana gafarta ma wanda ya tuba fala ya ta'allaqu bil mashi'a shi ba da alaka da liman sha'a wali hada lamma zakara al maghfirata litta'ibina inda Allah ya faɗi gafara ga masu tuba ayar da ta yi maganar masu tuba Allah ce ya ce qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ka ce ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka yi wa kansu ta'addanci suka zalunci kansu ta hanyar wuce gona da iri la taqnatu min rahmatillahi kada ku fidda kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an lalle Allah yana gafarta dukkanin zunubai kaga nan maganar wanda suka tuba ne kaga babu liban sha'a ko akwai da yake nan maganar tuba ce duk wanda ya tuba Allah yana karɓar tubansa shirka yayi me yayi ko ma me yayi inda ya tuba yaghfiru dhunuba jami'an kaga nan ayatu ta'ibina ce ayar masu tuba ce waccan kuma ba ayar masu tuba ba ce don haka hada ayoyin biyu ka ce wannan ayar da wannan ayar duk ɗaya ne kuskure ce yace inna Allahu wal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara mai yawan tausayi fa huna ammama al-maghfira wa atlaqaha anan ubangiji ya faɗi gafarar a gaba ɗaya yace yaghfiru dhunuba jami'an kaga bai ware shirka ba bai ware ma da zalika ba duk ya musu kuɗin goro gaba ɗaya ubangiji yana gafarta su saboda nan maganar tuba ake an gane ko in ana maganar tuba ba a maganar karami da babba in dai ka tuba babban ne karamin ne ubangiji yana gafarta duka kaga shine ammama sannan wa atlaqa wa atlaqaha bai sa mata kaidi ba bai sa sharaɗi ba bai ce liban ya sha ba sai aka bar abin a sake saboda duk wanda zai tuba to ubangiji zai yafe masa fa inna allaha yaghfiru lil abdi ayya dhanbin taba minhu domin ubangiji yana gafartawa bawa kowane irin zunubi yayi ya tuba man taba min ash-shirki ghafara Allahu lahu wanda ya tuba daga shirka ubangiji na yafe masa wa man taba min al-kaba'iri ghafara Allahu lahu wanda ya tuba daga kaba'ira Allah ya yafe masa shi yasa a nan ba a ware shirka ba da karamin laifi ba a kuma ce liman ya sha'u ba tunda nan magana tuba ake amma ayar baya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba ba magana tuba ake ba mutum ne ya mutu yana laifi to in laifinsa ya kai shirka ya kai kafirci to la yaghfiru an yushraka bihi in laifinsa bai kai kafirci ba yana karkashin mashi'a nan kuma da yake magana tuba ake sai aka faɗa abin gaba ɗaya duk wanda ya tuba Allah ya yafe masa ba a duban karamin laifi ne ko babba ne in dai ka tuba za a yafe maka sannan kuma ba a ce liman ya sha'o ba a tura ka takal mashi'a ba da haka tura mutane takal mashi'a nan mutane sai su ga cewa to ai gaskiya ba tabbas mutum yana cikin wasa da fanta ba wasa a ce zo ya tuba ya bari ya dawo ya karɓi musulunci shi to ai ba tabbas a musulunci an ce liman ya sha'u ni na san na za a karɓa ni ba za a karɓe ni ba to a wajen tuba ba magana liman ya sha'u inda za ka tuba ka tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an anan ka saki jikinka in dai da gaske ne ka tuba to Allah zai zai gafarta maka fa fi ayati tauba a ayar da ta yi maganar tuba ba yana nufin suratul tauba ba nan ba aya suratul tauba a ayar da tayi magana tuba ita ce inna allaha abin ita ce qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ayar zumar kaga anan magana tuba ake yi ayar da yayi magana tuba amma ma wa atlaqa sai yayi magana gaban miya abin da yake nufi da gaban miya ta shafi babban laifi da karamin laifi kaga wannan amma ce sannan wa atlaqa ya sake ta ba kaidi bai ce liman ya sha'u ba sai ya barka abin sake in dai ka tuba kawai za a gafarta maka wa fi tilkal aya a waccan aya kuma ta cikin suratun nisa'i khassasa sai ya keɓe babbar shirka ba za a gafarta ta ba Ƙarama za a iya gafarta kaga an keɓe babbar shirka anan la yaghfiru an yi yushraka bihi fa khassa shirka bi annahu la yaghfiruhu ubangiji ya keɓe shirka a matsayin abin da baya gafarta ma bawa kansa. wa allaka ma siwahu ala al mashi'a sai kuma ya rataya abinda bai kai shirka ba bisa mashi'a anan kuma abinda bai kai shirka ba mutum ya mutu yana yin saban Allah bai ce ya tuba ba to mu dai ba za mu ce mun yafe masa ba ba mu yi wa laifin nan ba Allah ya kuma ba za mu ce Allah ba zai yafe masa ba don haka mun bar shi da ubangiji in Allah ya so ya yafe masa sai ya yafe masa in bai so ya yafe masa ba sai azabta shi tunda daman ya ga kunnansa ya masa gargadi laifi kaza laifi kaza laifi kaza zai kai ka zai kai ka ga shiga azabar Allah zai kai ka ga ga ukuba ya masa gargadi da shi ba to anan mu ba za mu yi abin nan katsalandan ba cikin sha'anin ubangiji mu ce wani Allah ba zai gafarta masa ba wallahi lan yaghfir Allah li fulan kamar yadda zo a hadisi ba za mu yi wannan katsalin ba ba za mu yi wa Allah katsali irin wannan sai ubangiji ya ce man zai ya ta'alla alayya Allah akfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbatu amala waye yake mun gatsali har yake cewa wai yana rantsuwa wallahi ba zan gafarta mana ba ni akai wa laifi ko shi ni akai wa to a bari ni in ce ba zan gafarta din amma kawai mutum ya shiga harkar da ba ta shi ba to shi yasa abin da ya mutum ya mutu yana yi na saban Allah da bai kai shirka ba ahlus sunna suke cewa tahtal bashi'a in sha azabahu وانشاغفا kaga imamu zahabi da ya zo tarjamar hajjaj ibn yusuf saqafi hajjaj ya cika rayuwarsa da saban Allah da ta'addanci da zalunci da cutar bayan Allah da kashe mu'minai ya kashe malamai ya kashe abin nan shi ya jagorancin yakin da aka je aka kashe Abdullahi bin Zubair sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam aka aka rusa ta'aba aka jefo mutanen Madina da da manjanik majaujawa aka rusa musu gidaddaji aka kashe mutane a cikin haramullahi alharam haram yayi jagorancin yaƙe-yaƙe wanda aka yi zalunci shi jagorancin kashe Sa'id ibn Jubair ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai ɗaya daga cikin manyan almajiran makaranta Abdullahi dan Abbas yasa aka yi masa yankan rago yayi aika aika iri iri amma ko bai kafarta ba don abin da yayi saban Allah ne yana dan a cikin hayyizin saban Allah a da'irar saban Allah in yana sallah tare da musulmi yana azumi yana duk ayyukan alkhairi yana yi amma kuma azalibi ne magana zub da jini shi abunsa ba komai bane dan daba ne fitacce sai wato hadadde ba abin da ya sha masa kai yanzu nan ya ce ya hango wani kai da ya nuna ya kamata a tsige shi to amma da za a zo tarjama sa bayan faɗi da aika aikansa a ƙarshe sai yake cewa nasubbuhu wala nushibbuhu wa nardu lahu an-nar eh, wa nujawwizu lahu al-janna za mu ɓace shi za mu faɗi laifinsa ba za mu so shi ba wanda zai kashe sahabin manzon Allah ya jefi ka ba ba da za ka kashe karasa shi in ka zo ba da tarihinsa dole ka faɗa aika aikarsa ka nuna laifuffukanka ka nuna ba mutumin kwarai bane shine ma'anar na subbuhu wala nuhibbuhu ba wai bai tala'anta sa ba inda muka kira shi sai ke cewa wa narju lahun an wa nujawwizu lahu janna mu in mu za a a tambaya ina za a kai hajjaji za mu ci Allah kai shuta mu wanda muke fata amma kuma ba ma ba ma cewa ba zai shiga aljanna ba mukan halatta yiwuwar shigarsa aljanna muna halatta yiwuwarsa sa aljanna tun da har yanzu yana ta kalmashi'a amma mu mun san ya tafi ya tafi kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda ya cuce ka za ka so ka ga an bi maka kadinka shi yasa za ga wanda suka yi aika aika a rayuwar suka dulmiyar da musulmi suka halakar da su ba za ka so a ce ƙarshen rayuwar su tuba ba sai ka ga to waɗanda kuma aka suka dilmiyar wanda har yanzu suna nan suna abin nan ba su bari ba ya za a yi da su kenan su sun haye sun yi ingiza mai kan turuwa sun tura mutane wata su sun gudu aljanna sai ka ji baka so ce ai ai wani ana jin fa ko ya tuba sai ka ji baka so to ubangiji yana iya yin wannan za ga wasu yanzu akwai malaman da sun yi littattafai littattafan nan suna nan har yanzu dafi ne cikin al'umma wasu daga cikin littafansu yanzu kamar Abu Hamid al-Ghazali da iya ulumuddin ka duba iya ulumuddin abubuwan da ya tara na tarkace da abubuwa na dafi da irin su fakhruddin razi waɗanda su suka assasa ka'ida ta tawili wato bankar ayoyin Allah waɗanda da dama aka zo aka rika bin bayan su ana ana koyi da maganganun su ana hujja da da, da littattafan su a ƙarshen rayuwarsu duk sun zo sun yi nadama sun yi da na sani sun ga sun bata lokacin su rayuwar su bata musu amfani ba da sun tsaya sun karanci alqur'ani da sunna duk da ba su bata lokacin su akan wannan shirman ba da suka yi ta fama akan sa Ghazali da ƙarshe ya dawo ya musu hihaini yana ganin cewa ba zai samu tsira ba sai a cikin sahihai amma ga littafan sanan waɗanda suke cike da barna littafan suna nan suna barna amma shi ya tuba ko yadda za ka yi ya tuba in ka zo kana magana za ka faɗi irin laifuffukan da suke cikin littafansa amma shi dole ka haƙura ya tuba ba kai yi wa ba laifi Allah ya yi wa kuma ya tuba mala ya ce wa mina shirki a ta'ilu lil khaliqi yana daga cikin shirka ka nuna ba Allah wanda zai ce babu Allah ba mahalicci to kaga wannan ai ba yadda za ubangiji ya gafarta masa وهذا يدل على فساد فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب kaga wannan yana nuna bacin aƙidar wanda yake cewa dukkan wani mai saɓan Allah tabbas za a gafarta masa ma'ana ba zai shiga wuta ba wato yujawwizu kamar murji'a murji'a suna ta inna ahlal kaba'ir qad yaqulu jami'uhum jannata min ghairi azab alul kaba'ir masu laifuffuka za su shiga aljanna za su iya shiga aljanna ba tare da azaba ba wannan ya rushe janibin da yayi magana akan yan aljanna ga sifofin su yan wuta ga sifofin su kuma ubangiji ya furu ma du da zalika liman yasha'u kaga ya kasa mutane biyu akwai wanda suke cikin mashi'arsa akwai wanda kuma za su shiga karkashin mashi'arsa ba kai ka zo ka haɗe su duk gaba ɗaya ka ce za su za su samu gafara kaga wannan kalmar liman ya sha'u din ka soke ta wa nabbaha bishirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'til al-khaliq da ubangiji ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kaga shirka an yadda wanda zai shirka yadda akwai Allah amma kuma ya yadda kuma akwai wani da za a iya shi wani haƙƙi irin na Allah kaga wannan bai ce ba Allah to wanda zai faɗi ya yadda akwai Allah ya haɗa Allah da wani ubangiji ya ce ba zai gafarta masa ba kaga babu shakka wanda ya ce ba Allah din gaba ɗaya shi ya fi cancanta kada a gafarta mishi haka ne to shine kaga anan an yi at-tanbihi bil adna ala al-a'la idan har ba ba za a gafarta ba wanda akwai Allah ya ce akwai Allah ya yarda shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi shi shi yayi baban shi da baban shi da kakannin shi shi ya shi ci da sha shi yake ba shi rai shi yake karɓar rai ya yi duk da wannan amma kuma ya yi ya yi wa wani Allah abin da ake wa Allah Allah ya ce ba zai gafarta masa to sai kuma wani yake shi bai ma da akwai Allah ba sama da ƙasa da waye da ruwa da wuta da da mutum da dabba da aljan da duk abin da ido yake iya gani ko hannu ya taba duk waɗannan abubuwa su suka yi kansu kaga wannan shi ya fi cancanta kada a gafarta masa tun da wancan kaga ai ya bawa Allah wani kaso na rububiyya a wajen uluhiyya ne ya samu matsala aka ce ba za a gafarta masa wannan gaba ɗaya da rububiyya da uluhiyya duk ya rubuce su to kaga wannan shine at-tanbih bil adna ala al-a'la wannan shine malamai suke kira mafhumul muwafaqa ko al al qiyas al-jali ko al-qiyas al-awlawi an gane ko ko dalilul khitab to ana kiransa da wannan suna babu wani malami da ya ja akan irin wannan kiyasin da Allah yake cewa wala taqul lahum uffin wala tanharhuma kada ka gaya wa iyayenka uff wato kada ka yi wata kalmar da take nuna ka shi shine ma'ana uff kalimatu tadajjur ka nuna ka gaji su sa ka wani abu ka yi tsaki kamar ka ci kada ka yi musu tsaki to kaga anan ba sai an ce kada ka doke su ba ba sai an ce kada ka zage su ba ballantana ka jira sai an ce kada ka zane su ballantana ka jira sai an ce kada ka kashe su dan waɗannan duk sun fi tsaki girma in dai har an hana ka yin tsaki to ka sani an hana ka ka dake su min babu aula an hana ka ka zage su an hana ka ka cuce su an hana ka musguna musu ballanta na ka kashe mahaifinka da ka wani ba zai zo ce ai nan kawai tsaki in ka mare su ba komai tsaki da aka hana wannan babu wani malamin da zai tabbatar wannan saboda shi wai yana tafiya akan doran nasu a'a wannan ba kan doran nas ya shiga karkashin nasin ya ba ta doran sai ba ya zille wa wannan shine al-qiyasul aw qiyasul jali ana kiransa qiyasi ne tajawuzan wa illa laysa min babil qiyas ba qiyasi bane amma dai kawai haka nan akan yi sassauci a kira shi qiyasi don ba buƙatar ijtihadi in dai kana jin larabci kana gane magana za ka fahimci wannan ko ba buƙatar sai wani kasur gumin malami ne zai gane duk wani wanda yake da hankali da ya ji an ce kada ka yi wa iyayenka tsaki in ya ga wani ya daga murya yana gaggawa babansa magana zai ja Allah fa ya hana in aka ce ina aya zai ce Allah ce la taqullu ma uffin ko da ba malami bane ya san kalmar uffin anan ta nuna bai halatta a zage su ba bai halatta a bare su ba bai halatta a yi musu abin da ya fi kaki ba ba buƙatar sai ƙwararren malami fitacce wanda ya goge shi zai gano wannan kun san kiyasi shi wani abu ne da sai ƙwararren malami kiyasi yana buƙatar ijtihadi sai arin ijtihadi amma shi wannan ana gane shi ko ba sai alif ijtihad ba da Allah ya ce innal ladzina ya'kuluna al yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira wanda duk suke cin dukiyar malaya bisa zalunci kaga Allah maganar ci yayi wanda zai cinye dukiyar malaya an ba shi ajiyar kuɗin malaya ya cinye ko ya ci wani bangare daga ciki kaga a maganar ci aka yi sai wani ya ce to ni ba cin zan yi ba dan kai shiga cikin aya ba zan ci ba amma zan kona dukiyar dan ni ban yarda wannan yaron ya tashi ya karɓi wannan dukiyar ya zo ya rena ni zan kona ta sai ce shi ne saba wa ayar ba akwai mai hankalin da zai dadi shi ba a yi magana konawa ba ba a yi magana zuba ta a teku ba amma ka san tun da aka hana ci dole na abubuwan su ma hana su idan har ci za ka amfana an hana ka yi ko da ko za ka amfana ka yi, ka mora an ce kada kai tunda ba naka bane zalunci kai in kai haka to ina ga abin da za ka yi na salwanta dukiyar kai baka mora ba shi bai mora ba kai wanda mai babu auna. to wannan shi da ake kira mafhumul muwafaqa an kira shi alqiyas min babu tajawuz wa illa falaysa min al-aqisa da wannan qiyasi yana buƙatar ijtihadi to anan akwai akwai irin wannan a wannan inna la la yaghfiru an yushraka bihi shirka aka yi magana kaga wanda zai ce ba Allah irin yan gurguzan da suke cewa ba Allah kaga wannan su suka fi kamata su shiga karkashin ayar tunda ba wanda yadda akwai Allah ya hada Allah da wani ba za a gafarta mishi ba ina ga wanda ma bai yadda akwai Allah ba shi ne yace wa nabbaha bi shirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'til al khaliq aw yujawwizu hakanan wannan ayar tana nuna fasadin audin nan matsufin ne ala abin nan ala kauli ala fasadi kauli man yujawwizu an la yu'azziba bi dhanbin ko la yu'azzaba bi dhanbin wanda zai halatta cewa Allah ba zai wato zai halatta cewa ubangiji ba zai yi azaba la yu'azziba bi dhanbin mutum duk zunubinsa ba za a masa azaba ba fa innahu law kana kadhalika da a ce dan zunubin mutum akwai yiwuwar ba za a yi masa azaba kowane zunubi mutum yayi duk abin da ya ba za a yi masa azaba ba lama tara annahu yaghfiru al-ba'd dun al da Allah bai ce zai gafarta sashin zunubi ba banda wani sashin zunubi walau kana kullu zalimin li nafsihi maghfuran lahu bila tauba da a ce kuma kowane azzalimi wanda ya kai su za a gafarta masa ba tare da ya tuba ba wala hasanatin mahiya ba tare da yana da wasu abin nan ayyukan kwarai da za su share laifinsa ba a ce kuma haka kawai ba su ba sa dada za a gafarta masa lam yu'al lam yu'allaq zalika bil mashi'a da ba za a rafe wannan da mashi'a ba sai a ce wa yakuru ma duna zalika kawai shikenan ba za a ce liman yasha'u ba amma tun da aka ce liman yasha'u ya nuna akwai wanda za a gafartawa saboda wasu dalilai akwai wanda ba za a gafarta masa an gane ko to kaga ayar ta rushe kaulin murji'a ta rushe ah, jami'a. abin nan ah, mu'tazila da jawa. wa qawluhu ta'ala wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dalilun ala annahu yaghfiru al-ba'd duna al-ba'd cewar da Allah yayi zai gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so dalili ne da yake nuna zai gafarta sashin wani wani laifi duna al-ba'd ba zai banda wani sashin fa baqala an-nafyu wal 'afwu al-'am an-nafyu a ce la yu'azziba bi dhanbin ubangiji ba zai ba zai azaba ba dan wata zunubi wannan ya abin nan ya rushe ko a ce ubangiji zai wa kowa afuwa? dan laifin mutum wannan ma aya ta rushe wannan na'am فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك بحسب ذلك وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في العذاب عذاب في الآخرة فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم, جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من بعد كذب النذير وقال تعالى في, خطاب في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان ومن وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من لا ذنب له فإنه ممن لم يتبع لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة إلا من قامت عليه الحجة بالرسل To a wannan fasali Ibn Taymiyyah yana so ya ƙara fito maka da maganar hanyar samun walittaka. Tunda ya faɗi suwaye waliyai. da sifofin waliyai cewa alladina amanu wa kanu tabo masu imani masu tsoron Allah waɗannan su ne waliyai kan ka daɗa ka kare to tunda ya maka wannan bayanin kuma ka fahimta ba ba hujja kake so ba da dalili bai kawo ba ya kawo to yaya za a yi ka zama waliyi to shi ne anan yake so ya gaya maka cewa ba yadda za a yi ka zama waliyi sai ka bi abin da manzannin Allah suka zo da shi ba za ka iya shata wa kanka taka hanyar ba ka ce ga wata hanyar ka kai in ka bi ta za ka zama wali kuma ka zama wali sai dai ka zama na shaidan amma ba waliyin Allah ba in kana so ka zama waliyin Allah to biyo bayan manzannin Allah wanda duk zai bi bayan manzo sallallahu alaihi wasallama shi zai masa jagoranci zuwa ga fadawa cikin tawagar waliyai amma duk wanda ya kyala manzan Allah ya kyala bin annabi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnarsa to wannan ba zai taba zama waliyin Allah ba mun yadda zai zama waliyi amma ba na Allah shine abinda ibnu taymiya da yake so nuna maka Allah ya aiko da manzanni dan ya yanke hujja ga kowa ya su yi gargadi su yi bushara su yi bushara su yi gargadi sai ga hanyar da zaka yi ka zama waliyi ga hanyar da za ka fi ka zama waliyin Allah ga wacce kuma in ka bi ta ka zama waliyin shaidan waliyan Allah ga gidansu aljanna waliyan shaidan kuma ga gidansu wuta annaba su suka zo da wannan hanyar wannan shine sudu. wannan babu fasalin yace wa idza kana awliya'ullahi azza wa jalla humul mu'minuna almuttaquna idan ya zan waliyan Allah su ne mu'minai masu tsoron Allah wato an gama fahimtar wannan gabar cewa masu imani da tsoron Allah su ne waliyai wannasu ya da fil imani wa taqwa mutane kuma an yarda suna fifitar juna a wajen imani da takawa tunda imani din nan yana karuwa da raguwa haka wani nashi ya hauhawa sosai wani kuma ya yi ƙasa wannan an yarda da wannan saboda dalilai da ya gabatar a baya an yarda maganar tsoron Allah mutane suna fifituwa a nan ma tunda tsoron Allah shine imtisalu awamirillah wa tunabi nawahi wani ya fi wani kwatanta abin da ubangiji ya umarni da shi dan ba ya tsaya ma kan na farilla bane har na wajibi a ba ya tsaya kan na wajibi bane har na nafil a wajen imtisalul awamir sannan a wajen ijtinabun nawahi ba ya tsaya kan abin da suke nahi tahrim bane kan abin da aka haramta bane har ma nahi tanzih abin da ya san yin sa ba laifi ba ne da za a kama ka da shi amma kuma bai dace ba to yana guje ma wannan to kaga wanda ya fifita akan wanda ya takaita akan awamir na wajibai da kuma nawahi na muharramai an gane ko haka a babin imani ana samun fifiko a babin takawa ana samun fifiko Wannan su wannasu a fil imani wa takwa mutane na fifita junansu ta fuskar imani da takawa fahim mutafadiluna fahim mutafadiluna fi walayatin lahi don haka su masu fifitar juna ne a wajen walittaka ta Allah bi hasabi zalika gwargwadon fifitar junansu a babin imani da takawa kama annahum lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq kamar yadda suke fifitar juna anan alkalmar tafadul ya yi amfani da ita babin taloga amma tafawut fifita ne ka samu tafawut a harkar mai kyau a kuma iya samun tafawut a harka mara kyau lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq yayin da mutane suka zan haka nan kamar yadda mutane suka zan masu fifitar juna ne a babin kafirci da munafici kanu mutafadilina fi adawatillah nan ma wani ya fi wani a wajen zaman sa makiyin Allah wannan wani abu ne sananne kafirci dai duk kafiri kafiri ba wani kafirin da zaka ce wannan ba kafiri bane wannan a duk kafiri kawai kafiri al-kufru kufru kafirci duk munafiki munafiki ne amma kuma akwai kafirin da zaka ce kai wannan kafircin nasa ai yafi na wani ma dukkan sun samu daidaito a sunan kafirci in da zaka ce ma wancan kafiri haka zaka ce ma wannan kafiri haka zaka ce ma wancan amma kuma wani kafircin nasa ya fi na wani ba haka bane kafirin da kafiri ne bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba ya karyata alqur'ani bai yarda da abin da kuke yi ba na musulunci amma kuma ya yarda zauna da ku lafiya in ya gama wani abin da zai cuce ku ya nuna muku kaza fa cutar ku zai kada ku ko ka wasu na kokarin cutar da ku ya tsaya ga ya kare muku maslahar ku babu shakka kafircin sai yana nan wannan duk abin da zai mana ba za mu ce ka musulunta ba dan kawai ka kyautata mana kana yana nan a kafirinsa amma kuma ba zai taɓa zama daidai da kafirin da kullun da shi ake makarkashiyar ya za a ƙarshen ku ya za a ga bayan ya za a burkushe ku ya za a cutar da ku ya za a hana ku addinin ku kafirin da zai yi ta kokarin ya zai ga ana kashe ku ana zubar da jinin ku ya zai ga an kore ku da ƙasar ku an kona gidaddajin ku an kona dukiyoyin ku an muku ta'addanci ba za ka daidaita wannan da wancan ba ba shakka da sunan su kafiri kowa ya wancan kafiri ne ya wuce wannan ma kafiri ne ya wuce amma kuma wancan kafirin zaune yake da mu lafiya yana san mu a matsayin mu ma mutane ne Allah ne ya halicce mu yana kyautata mana in ya ga wani abu da zai cuce mu ba ba za a haɗa kai da shi a yi ba zai ma zo ya gaya mana to kaga ba za a zo ana ana faɗa da arna ba ka ce a kawo shi a yanka shi akwai rashin hankali mutumin nan watakila wani abin da arnan suke kulla muku shi ya zo ni, kuma yanzu kawai saboda kawai kuna tare da yan sholisho da yan muhi da abin da sai a kama shi a yanka shi ku shiru a wannan ya kamata ma a karrama shi in ana karrama ya kamata a karrama shi kafircin a Abu Talib zai zama ɗaya da kafin Abu Jahal ba zai taɓa zama ba amma dukkaninsu sun mutu ba akan imani ba amma ba ya zai zama da kafircin Abu Talib da na Abu Lahab zai zama ɗaya ba ba tabbata da Abu Talib amma ko tabbata da Abu Lahab kafircin fir'auna da irin abubuwan da ya yi wa annabi Musa alaihi salam da irin yadda ya ya ya ya ya karin ya ga cewa ya karya banu Isra'il ya ya ya ke su yayi zai zama kafircin sa daya da mutumin da kafiri ne yana shugabanci ya karɓi mutanenku ya karrama su ya girmama su kamar kafircin muqawqis misali al-muqawqis wanda yake sarauta a Masar shugaban kiddawa har nan Masar ya karrama musulmi ya aurar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama sadaki na auren ummu habiba shi ya biya sadakin da kudin sa kaga ashe kafiri zai iya biya maka sadaki ko ya halatta ko bai halatta ba za iya yin sadaki da ya biya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaki ya bashi mariya sai ki mariya al-qibtiyya biya masa sadaki ya ba shi kuyanga wacce ta haifar masa ɗansa Ibrahim za ka haɗa kafircin muqawqis azimi Misir da kafircin Fir'auna amma ko duk kafiran suka mutu ba wa wanda ya musulunta Ba shi kaga kafircin wani ya ya ya, kafiri ne yana aikata aikin kafirci amma kuma in aka tashi gina masallaci ko gina makaranta ko wani abu shi ma zai yunƙura ya ce ga na taimakon zai so ya ba ya yi shi ma ya ga ya taimaka muku da kuma kafirin da zai so a sa gireda a rusa muku masallacin kurmu za su zama daya ba za su zama daya ba akwai tarjama a jin a cikin tarjamar Abul Hasan al-Ash'ari ne ko wani sa Zahabi yake magana akan kuffarul millah kafiran da suke mutanen da suke cikin musulunci amma kuma suna aikata kafirci za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za a je hajji da su amma kuma suna aikata kafir ba su zama ɗaya da masu bautar gumaka da ruwa da ba za su zama ɗaya ba dukkan su kuma suna kafirci in an sa mutane wuta za a bambanta dole to zan haka yadda mutane mumine suke tafadul haka nan su ma kafircin nasu yake tafadul yanzu kaga in ka ɗauki kafircin Bush da kafircin Obama duk kafirai ne amma kafircin Bush da na Obama ɗaya ne bin lai gaskiya duk kafirai ne ba wanda muke tsarkakewa amma kafircin wancan Bush har kafirin ba ya ji shi a jiki dan uwansa kafiri ya ji kafircin Bush a jikinsa kaga ba za ka daidaita kafircin su ba akwai ƙasar kafirai da suke gallaza musulmi da ƙasar kafirai da suke taimaka musulmi za su zama ɗaya za su zama ɗaya ba shi yasa za ka ga duk abubuwan da suke ta faruwa ɗin nan na tashe-tashen hankali a duniya akwai ƙasashen da za ka ga akwai musulmi a ciki akwai wanda ba musulmi amma kuma ba za ka ji wannan ba saboda su kafiran da suke da ƙarfi ba su takura musulmin ba sun sakan musu mara suna addini yanzu kamar singapore ƙasa arna ce a ƙasar musulmi ce 'Yan musulmin minority ne 'yan kaɗan ne amma shi shugaban ƙasar ya ba wa musulmi katafaren fili a cikin kafital na ƙasar gashi nan ya ba su dama su gina abinda duk suke so makaranta masallaci duk abinda suke so center su gina in ya hana su ba fa yadda za su ba su ba kasa su ɗan kaɗan ne amma ya ba su ya zama da kuma ana buƙatar duk wanda aka ba fili a cikin cikin kafital na ƙasa ya gina ba a so a baka fili ka bar shi haka nan kango dole ka gina shi musulmin ba su da ƙarfi ba su da yawan da za su iya ginawa ya ce to yadda za a yi kuna so ku gina zan taimaka muku ba zan iya ɗauko kuɗi daga gwamnati kai tsaye ya ce ga shi ku je ku gina ba sai ya ce to duk wani musulmi da yake aiki a cikin ƙasar gwamnati take biyan shi albashi za mu rika yanke wani kaso daga cikin albashin musulmi har mu tara muku kuɗin da za ku gina gurin wannan yana son addini ya ci gaba da musulunci ko yana so ci bani yana so ci gaba ba ba musulmin bane saboda haka ya taimaka kuma ta haka tunda in ta akai ku kawo kuɗin musulman wasu ruwa za su ba su bayar ba amma tun da shi gwamnati ne sai a rika cira daga cikin albashi kuma duk kasar nan da nan sai kuɗin suka taru aka zo aka kira ka ta fare a cikin Singapore in ka shigo sai ka yi mamaki a ƙasa ta arna irin wanda amma ka duba wannan santa ta musulmi su suka mallake ta ya aka suka iya samun wannan dama wanda ya taimaka musu shugaban ƙasa da ba musulmi bane kuma ba musulmi bane Sheikh Abdul Aziz ah, Abdul Aziz Al-Qari yana gaya mana yace wata shekara ya je kasar yayi mamakin ganin irin wannan gurin tara masa samari da matasa zai musu lacca da ya gama musu lacca akan imani da tsoron Allah da takawa da kokarin sanin addini da sauransu sai wasu yara suka tashi suna tambaya wai suna so su yi jihadi a kasar su kafa musulunci ya za su muna so yadda irin yadda ake afganistan mu ma mu rika yi a nan ka duba wannan ba sai mamakin wannan tambayar a ƙasa irin wannan da kuka samu shugaba adali wanda ya kamanta muku irin abin da najashi ya kamanta musulmi a habasha ku yi tunanin yadda za ku zo a ƙwace gurin ko a rusa gurin ko a ba wa kiristoci masu coci ko a ba maguzawa su yi maguzanci ko kuma a kama ku a kama malaman ku a daddaure ku a kakkashe ku yara da samari ashe wani ne ya zo daga Afghanistan ya je can an yi ta kuru da shi ya yi ta dan babu mai shi ne ya zo wai su ba ya kamata to zaura ka sai caza kan wasu yara ko ba za ku zauna karkashin kafirci ba to kaga wannan rashin sanin fiqh rayuwa yanzu musulmin da suka je su Ja'far ibnu Abi Talib da sauran musulmi da suka suka yi hijira zuwa habasha da a lokacin da suka je da jashi ya karbe sun yi tunane da za yi sun kuru su bige da jashi ba a samu wannan amana ba a samu wannan amana din ba to shine dai ya musu ya musu wa'azi ya musu yace yanzu dan Allah ai ku wata kawata godiya Allah da har Allah ya ba wa addinin ku tamkini a irin wannan gurin a tsakiyar arna wanda su suka yi min kawaya ta ko ina amma ga shugaban ƙasa ya tsaya kuma kun mallaki wani abu naku da za ku yi alfahari da shi wannan gurin da kuka bude ga masallaci ga makaranta mata da hijabi ana ta karatu kuna ganin nan gaban aka yi shekaru mutum nawa ne za a samu ya shiga musulunci a nan gurin kun san ya adadin amma da zarar ka je ka dana bomb kenan an rufe gurin an rufe gurin an karkashe ku sai ku koma cikin duwatsu kuna gudu da'awar ta kiwa matan ku suka karatu komai zai tsaya saboda haka shi kansa kafiri iri yanzu yanzu yanzu Mandela kafiri ne a san Mandela kafiri ne har yanzu bai ce bai ce rabbi li khati'ati yawm al-jin ba <laughs> yana nan a kafircin sa amma ba za ka hada kafircin Mandela da irin su Bush ba mutum ne da ko ko ba musulmi bane dole dole ka jinjina masa mutum ne mai dattako da ya san ya kamata a ƙasar sa ya kira musulmi kaga shi ba musulmi bane ya kirawo musulmi waɗanda suke ƙasarsa ya ce ya kamata ku haɗa kai ni a ƙarƙashin jam'iyyata zan yi ƙoƙari ku samu wakilci a cikin majalisa ta afirka ta kudu nan gaba kuma wasu abubuwa na addinin ku a tabbatar da su a matsayin doka a ƙasar nan mandela yau musulmi wannan wannan kai jam'iyyar sai ita ce jam'iyyar mai mai jan ragamar mulki saboda suke da ƙarfi har yanzu tun da aka samu wannan yancin su suke jan kura gaban mulki kuma Mandela zai iya musu wannan ya tara su ya ce ku zo ni zan muku wannan wannan abin nan ta yadda za ku zama kuma nan gaba wasu ɓangarori na addinin ku gwamnati ta yarda dole a yi in an tashi raban gado dole a raba yadda musulunci ya ce an tashi harkar aure da saki da duk ayin shi da musulunci ko da ba ku samu duka ba ku samu wani dan bangare ko yayi ya fi babu wallahi sai musulmin suka koma ala ta ya halatta ko bai halatta ba ma'ana ya halatta mu dan karbi kaɗan ko ko mu hakura da duka mu zauna a haka kuma ƙarshen haka ne suka kidan shi haɗin kai suka ce ai arne ne to kamar yadda ake samun tafadul a wilaya haka nan a cikin kafircin ma akwai tafadul dole ka yarda da wannan ba za ka hada kafirai kai musu kudin goro ba Allah bai hada su ba la yarhakumullahu an ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi aka yi maganar aka yi amfani da kalmar dir albir shine jima'ul khair kulli an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi wallahu yuhibbul muhsinin koyi musu ihsani gayar ihsani sannan kuma koyi musu adalci Allah yana san masu adalci waɗanda za su fito su yaƙe ku su nemi kau da ku daga doron ƙasa su nemi hana ku addinin ku su nemi takura muku waɗannan su ne kafiran da za ku aya ku ga cewa e kun nuna musu ku ba kuna tare da addinin kuna sa addinin ku kuma sai dai ku mutu akan addini ba a isa ba wannan shine zaka tada abin nan yanzu a cikin kasashen kudu din nan akwai akwai jihohin da musulmi suna nan suna ibada su suna kasuwancin su suna harkokin su ba a hana su ba ba a hana su gina masallaci ba a hana su da wasu su makarantu ba a hana su komai ba amma ga anan a Jos jang ya hana ya hana musulmi sakat da da shi da kabilarsa yanzu aka hada jang arnan jang da sa da gwamnatin wani gwamna a kudu wanda musulmi suna tawala wasu a ciki wanda suna na ƴan tsirari ba ma Jos ba inda suke kuke tsakiyar arewa duk jihohin musulmi ne suka zagaye su kaga ba za ka taba haɗa kafircin jan ba da kafircin wani wani gwamna a kudu ba za ka haɗa ba saboda haka dole ne in kana kallon abubuwa ka rika kallon su irin wannan madubi cewa akwai asayi akwai al'aswa kamar yadda akwai alhasan akwai al'ahsan to haka nan akwai asayyi akwai al'aswa wani kafircin ya fi wani dole ne ka yadda da wannan fifikon shine abin da Ibn Taymiyyah yake cewa kama annahu lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq kanu mutafadilina fi adawati Allah bi hasabi zalika haka nan suna da fifiko a wajen iyayyar Allah gwargwadon haka amma dai da dai mutum ya mutu kafiri ba yadda za a ce mutumin kirki ne ta yi Allah ta shi aljanna ya mutu kafiri ba za ba ba zai yi ba duk kirkin sa akwai hadisin muslim hadisin ubayd ibn umair an aisha suke fadar cewa wata rana take cewa ya rasulullah inna abdullahi ibn jud'an kana fi jahiliyyati yuqri ad-dayfa wa yasilu ar-rahim wa yafukku al-'ani wa yuhsinu al-jiwar akana dhalika yanfa'u sai da tuna Aisha ta ce Abdullahi dan Juda'an ya kasance a jahiliya kafin zuwa musulunci yana girmama bako mutum ne mai karamci mai karrama bako mutum ne mai taimakawa gajiyayye mutum ne mai sada zumunci mutum ne mai taimako ya yanto fursunan yaƙi da kuɗinsa ya yanta ya yanta bayi da dukiyarsa mutum ne mai kyautatawa maƙotansa Aisha ta ce wannan ko zai amfane shi a lahira wato mutum ne sifofi masu kyau na kamala yana da su amma kuma kafiri ne a kana zalika yanfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya aisha ma qala yawman rabbi ghfir li khati'ati yawm yace a aisha ba a samu rana ɗaya da ya taɓa cewa ya ubangiji ka gafarta min kurakurai na ba ranar sakamako ma'ana bai taɓa kunta kalmar musulunci ba su ne wa qadinna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura to muna nan akan wannan cewa a lahira wannan ba zai sa shiga aljanna ba amma ba za su zama azabar su daya da azabar wani arne da ya fito na fito da ku ba ba za su zama ɗaya ba la shakka akwai bambanci wannan matashiya ita ce za ta zama matashiyar karatunmu a nan gaba inda ibnu taymiya ya koro magana akan cewa wanda ya cancanci azaba a ranar lahira shine wanda aka aiko masa da mai gargadi ya masa sa ya bi to wannan shi ya cancanci azaba a ranar lahira wanda ita ce matashiyar mu a ranar gobe kiyama ita ce matashiyar mu a sati mai zuwa insha Allah sallama ala وسلم Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وليت السلام عليكم a lokacin biki ko suna mutane sukan sayi alƙur'anai su liƙa su kika ta gayyata sai a raba wa mutane to ko wannan ya halatta a gaskiya irin wannan bai dace wato mutane su rika maimakon mutum a haka karan farko ya yi tunanin yin aikin alkhairi ba sai a haɗa shi da wata bukatarsa da kuma wani abu na abin yayi ko wani nuna wani show wani style sabo wannan ba zai nuna cewa akwai kyakkyawan ikilasi ga mutum ba mutumin da zai so alqur'anai ya zo ya kawo almasallatai ya aji ko ya kira wasu wanda ya san suna da bukata alqur'anan da makarantun islamiyya ya ba su ba zai taba zama ɗaya da wanda zai da zai aure ya rika mika abin aure hikar yana yana ba mutane kawai yana so ya nuna ga wani sabon salo na fito da shi in zai yi kyauta da alqur'an me sai ya hada da da katin sanadar kiran ya ba da katin sa da alqur'anan ko bai ba da su ba su da alaka saboda ka irin wannan wasu abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa akwai akwai alamar tambaya akan niyyar mutane ga yin haka in in kyauta alqur'ani za ka yi kai kai kai kai sadakar da shi to kai sadaka da shi ba tare da ka hada da wani mutum auren ka ko suna ko wani abu kai shi ma wani ma bai san kai ba amma irin wannan tsarin ka sa shi kawai wani wata matokara ce ta ta katin gayyatar ka wanda yana kawo maka ka kama katin gayyata ka yaga ka karbi alqur'anin kai tafiya kuma ka yi zuwa daura auren ko eh? <laughs> ka gani sai ka je ba ka baka je ba zai baka ba ai aiki da kyakkyawan niyya ta karan farko ba tare da an jingina shi da wani abu na yayi ko na wani a nuna wa mutane mun yi kaza mun yi kaza ba idan qur'ani ne idan littafai ne idan ma meye ka yi shi ba tare da ka haɗa shi da wata buƙatar ka ba kai a wani gurin da zaka nuna mutane gashi fa ni abin da nake wanda yace shin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kamata ka dan tsara masa da shek mana amma wani irin Muhammad Nasir kama kare kira abokinka ni ya ce dan Allah mala amma kuma shi Muhammad ya faɗi shi tsara sai ka ce in ka ce dan Allah malam sai ka ce dan Allah malam shi shek Shin Muhammad Nasir Dinan Albani yana da yana da alaƙa da masu aƙidar murji'a domin dangane da bayanan da kai na hukuncin mai saɓo da sakamakonsa a lahira shin albani ya yi wani mai ya wani mai da'awar ahalus sunna yau shin albani shi albani ya ji wani mai da'awar ahalus sunna ya ce masa murji'a to tambayar taka dai almuhim dai na fahimci me kake so ka ce albani ahalus sunna ne kamar da suka sani yana daga cikin kutocin alif sunna na wannan zamanin yana daga cikin mujaddidai na wannan asirin musamman ta fuskar hadisi da kira zuwa ga sunna da yaƙar bid'a albani yayi wannan waɗanda yanzu suke takama da da ilimin hadisi da abin nan albani shi yayyafa musu ruwa sai farfado da wannan fannin saboda haka ka ce albani murji'i ne wannan ba a adalci a ciki akwai waɗanda 'yan zafin kai akwai yan zafin kai akwai irin yan bindiga bindigan nan waɗanda ba su san komai ba sai sai sai sai harshen eh, abin nan sai sai yaran makami da kisa da tada bomb da tada hankali haka suke kira shi wannan akwai rubuce-rubuce da suka yi akan haka saboda bai goyi bayan abin da suke yi yadda kusan malaman ahlus sunna duk inda suke ba sa goyon bayan abin da babu babu da madogara kuma ba da maslaha don ko ta nafsi a rayuwa yana tare da yana ana duban mahallinsa shi kansa wannan wani abu ne da malamai da suka yi bayaninsa kamar shafi a cikin littafin salma ba da ya bayani to su kuma waɗancan saboda yara ne da ba tsaya sun yi karatu ba sun ki haƙuri su yi karatun so suke yi su wuce gaba saboda haka sai suka sa malaman kaba suka shuye su suka ja suka yi wa kansu jagoranci za ka gaba ɗaya dole su ta soke malaman idan su kaɗai ne yanzu malaman su za a ana bi wannan shi ya faru tunda duk manyan malamai irin su ibn baz Allah ji kansa da rahama irin su Sheikh eh, Muhammad Salih Al-Uthaymeen irin su shi kansa Sulaiman Al-Albani duk ba su yarda da wannan ba su yadda dan kasar ka kana ga ana yin hukunci da ba shari'ar Allah ba shine kuma ya baka dama ka rika kakkashe yan sanda ko ka kakkashe ma'aikatan gwamnati ko ka rika sa maka abin da ba mai ko kana kai hare-hare ba wanda ba ba ɗaya daga cikin su wanda ya ba da goyon bayan ka kanka to tunda ba su bayar goyon sai suka ce murja'a ne kaji dalilin ba musu ko ba shi kadai ba dukkan wani ahlus sunna ni din ba yanzu na gama bayani ko dan zafin kan da zai ce maka ni ma murja saboda haka wannan wannan ba zai cutar da shi ba kana ta tahin sakratan yawman li yuhinuha falam yadirha wa auha qarnahu alwa'id eh, dan tauri in yazo yana ta karo da wani falalan dutse zai cutar da wannan dutsen kansa zai cutar wanda ya ce a rika faɗa mana sunan wani daga cikin ahalus sunna ko da kwaya ɗaya ne duk sati to a kaga yace a gaya musu wali daga cikin ahalus sunna to da ba shi wali shi wali da ba daga ahalus sunna ake samu ba wali da bid'a kaga wali to ahalus sunna ne saboda haka a ce daga cikin ɗan ahalus sunna ba ka kace wali kaga maganar sunna ai ka zan magana suna, sannan kuma duk sanda za mu karanta hadisi ba sai mun faɗi sunan sahabi to sahabin nan wali ne saboda ka kaga duk sanda ka yi sunan sahabi kawai wali ka ji baya ga sahabbai ba wanda zaka iya tsarkakewa sai dai kai masa kyakkyawan fata sahabbai su alqur'ani ne ya tsarkake su ya musu shaida ba dan adam ba duk wani wanda zai zo dan adam yana masa kyakkyawan fata ne saboda wasu alamu da aka gani wannan fatan duk wani mutumin kirki da ya ba wa musulunci gudunmawa muna masa wannan fatan muna sa masa tsammanin yana cikin waliyan Allah ba za mu iya jazumi ba tunda ba a ba mu wannan lasisin ba mu ce tabbas na wali ne kamar yadda sahabiwa da yake wali amma kuma muna jin a ran mu cewa lalle wannan ya ya yana da dukkan wata cancanta a zahiri da muka gani ya zama cikin wali wannan kana damar ka yi mutum kyakkyawan fata duk abin da zaka faɗa sunan fata ne kake yi ba ka da sigar jazibi sai ga waɗanda alqur'ani ya yi jazumi a kansu ya yanke hukunci take ce tuwa da tuwa da yan aljanna ne wannan kuma ya ce <clears throat> mutumin da ya mutu za ka iya karanta masa zikirai na tasbihi da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yi da safe da yamma a kai kai za ka tasbihi da safe da yamma shi kuma ka masa addu'a kai abinda za ka yi masa abinda ke tsakaninka da shi shine kai masa addu'a wanda zai ja umun ba'dih يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان da rika masa addu'a Allah ya gafarta masa ya fi masa ya ji kansa da sauran mu'minai gaba daya wannan shine gatan da zaka yi masa addu'a yake bukata tasbih kai yanzu kai kake da bukatar kai wannan in kai ibadar sai kai addu'a a bayan ibadar sai ka zama tawassuli wannan kuma ya ce mutum ne ya mutu akwai sallolin farilla a kansa za a iya rama masa a ba a rama mutum sallolin farilla ko azumin farilla in ya mutu saboda yana cikin wani yanayi da baya cikin hayyacinsa sallolin suka zo suka wuce dama wannan ba su zama wajibi a kansa ba su ma zama wajibi a kansa ba tunda yana cikin wani yanayi kamar yana cikin suma sallolin suka zo suka wuce bai samu yayi ba wannan dama an sauke masa in kuma a yana cikin yanayin da zai iya sallar amma saboda jahilci bai san cewa a wannan yanayin ba ma ana son yayi sallar ko da ko da ishara ne sai ka nemi Allah ya fi masa sakacinsa da jahilcinsa amma ba za ka ce ba za ka raba masa ba ba a in kuma a daman can ya san wajibcin yana cikin koshin sa, ya yi ta da sallar sai dai ka nema masa Allah ya gafarta masa amma maganar ka raba masa ba taso ba haka nan azumi azumin na bakanci shi ake raba mutum mutumin ne ya sha alwashin zai yi azumi na bakanci to wannan ana iya a rama masa shine hadisin man sa ban mata wa alaihi wa alaihi sawmu sama an waliyuhu wannan asawmun nazr ne asawmun ba kanci ne wannan kuma yace <clears throat> in mutum ya mutu zai a haɗu da iyayensa da ƴan uwansa da abokansa ko sai ranar alkiyama ya da kake nufi da haɗuwa a barzahu a barzahu ne bai cewa za a haɗu ba za ku haɗu dai a ranar alkiyama ku gane juna akwai ɗaya daga cikin ɗalibai da kuke karatuka da su a nan Allah ya wa mahaifinsa rasuwa shi da uwa Mala Abdul Muttalib sirikin Mala Abdul Wahab Allah ya wa mahaifinsa rasuwa haka ana yi masa addu'a Allah ya fi masa ya gafarta masa kuma Allah ya ba su ladan haƙuri da juriya sannan akwai yan uwa da suke da buƙatar addu'a akan bukatun su na alkhairi saboda ka sai a sa su aniya duk wani mai buƙatar alkhairi Allah biya masa duk wani wanda yake cikin wata damuwa Allah ya yi masa sannan ranar laraba mai zuwa insha Allah akwai karatunmu na alwasiyatul kubra wanda ba mai cin satin za mu biya shi ranar laraba wannan mai zuwa insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka fuskuri Allah ya tsamana sallallahu alaihi wa sallama da nabiyina wa